a talatan nan ce dai babban attorney general kuma ministan shari'a na najeriya abubakar malami ya kaddamar da kwamitin a madadin shugaba muhammadu buhari kwamitin wadda ke karkashin jagorancin tsohon shugaban majalisar dattawan najeriya sanata ken inamani an ɗora masa alhakin tuntuɓar masu ruwa da tsaki kan yadda za a inganta lamuran zaɓe a najeriya haka kuma kwamitin na da hurmin nazari akan rahoto da kuma shawarorin kwamitin gyaran zaɓe da marigayi shugaba umar musa yar ado ya kafa ƙarƙashin jagorancin tsohon babban jojin tarayya muhammad lawal uwais dr sa'idu ahmad dukawa masanin kimiyyar siyasa ne a jami'ar bayero ya yi tsokaci game da yadda aikin kwamitin ya kamata ya kasance masu mulki sukan kafa kwamiti a dalilin ɗayan biyu ko dai ya zama suna so a tsefe musu wani al'amari saboda ifi aiwatuwa cikin inganci ko kuma suna son su yi wani abu da suke jin ba zai wa mutane daɗi ba kuma ba sa son su ɗauki alhakin sai su ce kwamiti ne ya ce ai ko kuma a cikin wannan ɗin suna son su yin wani abu wanda kuma mutane ba za su so a ƙi ba kuma su kuma ba sa son su ɗau alhakin abin sai su ce kwamiti ne ya ce kada a yi don haka idan aka kafa kwamiti irin wannan wajibin 'yan kwamitin shine su tsaya su yi aiki tukuru su samar da abubuwa da tarihi zai tuna su kamar irin yadda waste committee suka yi ko da ba a aiwatar da duka abin da suka ba da shawara ba to akalla ana tuna su da cewar sun fai da an aiwatar da an samu sauki to kowane kwamiti abin da ya kamata ya wajaba ya yi kenan shi ya fita su kuma masu mulki sau da yawa zaka ga sun suna watsi da aiwatar da shawarwarin kwamiti ne a mafi yawan lokaci saboda watakila wani ɗan son zuciya guda ɗaya da bai samu mahalli ba a rahoton wannan kwamitin to wannan kuma ba abin da za mu ce illa su masu mulki su kuma su yi wa kansu gata ajiye wa kansu tarihi mai kyau da za a tuna da su in ka kawo shawara su kokari gwargwadon iko su aiwatar da mafiya yawan shawarwar Cini dai kungiyoyin rajin demokaradiyya suka ce sun ɗaura ɗamarar san idanu sosai domin ganin gwamnati ta aiwatar da rahoton kwamitin kamar yadda ya kamata. Kwamarin Mustapha Muhammad shine shugaban kungiyar Democratic Action Group a nan Kano. Duk da yake akwai karancin wakilcin a cikin kwamitin, bibiyan kwamitin yana bin shi term of reference ma da aka bashi na da kuma irin abubuwan da ya d'auko, ya duba da irin shawarwarin da ya bayar mu cewa babu san zuciya a ciki shawarar an bi shawara an yi shawara wanda zai amfani yan kasa ga baki ɗaya da sauran wanda a ce abubuwan da za mu sa ido da mu da ku yan jarida da sauran duk masu yawa da yan rajin demokradiyya sannan idan an zo zama za mu bibiya mu tabbata cewa zaman da za da masu yawa da tsaki ya zama an ba da shawarar da zai amfani jama'ar ƙasa sannan karshe in an samu kiran kwafi kundin ya fito za mu yi kokari mu ga cewa ita gwamnati mun uh, matsa mata lamba cewa a fara aiwatarwa inda daga gaske ake a fara aiwatar da wannan uh, shawarwarin domin a samu nasara ita demokradiyya ta ƙara samun karsashi kwamar mustapha muhammad kenan shugaban kungiyar democratic action group kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria